This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a kullum a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a hantsin nan. Ika suna da shi suna da shi kuma abu ne wanda zai wahala iya kawo da shi sai dai a ce an ya kokarin yadda za a rage shi. Hajiya Fatima Ibrahim malamar koyar da dabarun kasuwanci a jami'ar Bayero da ke Kano. Za ku saurari shirin rigakafi da Jummai Ali take gabatarwa. sannan mu ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku. Amma a halin yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. fadar shugaban amurka ta white house jiya laraba ta yi allah wadai da harin da aka kai kan wata makarantar kuma da majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa a gaza inda aka kashe mutane akalla sha biyar aka kuma raunata wasu wajen ɗari mai magana da yawon fadar ta white house benedict minha ta ce amurka ta yi matukar kaduwa ganin yadda dubban falisina wanda aka koro su daga gidajensu suka kasa samun tsira a mafakar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe masu ta kuma yi tur da waɗanda ke ɓoye makamai a irin waɗannan matsugunan fadar ta white house dai bata zargi kowa kai tsaye ba a wannan harin na jiya laraba to amma majalisar ɗinkin duniya ta zargi isra'ila da aikatawa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mu ya bayyana harin da abin da ya zarci hankali sannan ya ce babu abun kunya da ya fi kai hari kan yara ƙanana suna bacci isra'ila kuwa cewa ta yi ta mai da martani ne ga wani iguwa da aka harbo daga wuraren makarantar dama koyaushe takan zargi hamas da rabewa da fararen hula hula ciki har da jarirai a matsayin garkuwa ta yadda takan kaddamar da hari daga inda fararen hula suke wasu hare-haren da isra'ila ta kai jiya larabar sun yi sanadin mutuwar mutane 16 a wata kasuwar gaza ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa akalla ba amurke guda ya mutu a najeriya sanadiyar cutar ebola ba ya kamu da cutar ta ebola ce daga liberia to amma ba a tabbatar da lokacin da ya mutu din ba wannan labarin na jiya laraba ya zo ne a daidai lokacin da hukumar bayar da agaji ta amurka ke ba da sanarwar shirin janyewa wato janye ma'aikatanta daga liberia da saraliyan da gini saboda yaduwar cutar ta ebola hukumar ta kuma tabbatar cewa wasu ma'aikatanta biyu na keɓe a ƙasar ta liberia inda ake duba su bayan sun yi ma'amala da wasu masu ɗauke da cutar ta ebola To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rasha ta hana shigo da duk wani ɗanyen kayan gona daga ƙasar Poland tun daga jiya Laraba. Kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka suka kakaba ma rashar sabbin takunkumai masu tsanani saboda rawar da take takawa a rikicin Ukraine. rasha ta kuma yi gargadin cewa za ta faɗaɗa wannan hanin ya shafi ɗaukacin ƙasashen cikin ƙungiyar tarayyar turai su 28 wanda ga dukkan alamu martani ne na tsauraran takunkuman da amurka da ƙungiyar tarayyar turai suka sanar da ƙaƙaba su marashar hanin ya zo ne kwana guda kawai bayan da poland ta nemi da a ƙaƙaba marasha sabbin takunkumi don ladabtar da ita saboda samar da makamai masu linzami da take yi ma 'yan tawayen ukraine wanda waɗanda suka kakkaɓo jirgin saman fasinjas wato fasinjar malaysia ran 17 ga watan yuli tun da farko a jiya larabar ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana takunkumin na eu da amurka waɗanda aka auna kan ɓangarorin makamashi da tsaro da fasaha da kuma kuɗi da cewa masu illa ne kuma na rashin hangen nesa koriya ta arewa ta harba ƙarin makamai hudu masu gajeren zango cikin teku waɗanda su ne na baya-bayan nan a jerin makamai masu linzami da atulare da take gwada su ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makamai biyu da safiyar jiya laraba biyu kuma da yamma daga wani wurin da ke arewa maso gabashin pyongyang har yanzu dai ba a san kowane irin makami ne ta harba ba babu cikakken bayani kan ko makaman sun faɗi ne a doron ƙasa a koriya ta arewar ko kuma sun isa cikin ruwa daga gabar gabas yawan gwaje-gwajen makamai kwanan nan waɗanda yawansu sun saba ma hana koriya ta arewar gwaje-gwajen makamai masu linzami da majalisar ɗinkin duniya ta yi sun daɗa kawo zaman ɗarɗar a koriyar majalisar wakilan amurka ta kaɗa ƙuri'a da gagarumin rinjaye a jiya laraba ta amincewa da wani ƙudurin buƙatar yin garan bawul ga cibiyar kula da daɗaɗɗun sojojin amurka mai fama da gaza an amince da ƙuri'un gyarar wadda za ta ci dala miliyan dubu sha shida da ƙuri'a ashirin akasin biyar a yanzu an tura majalisar dattawa inda nan ma ake kyautata zaton za a amince da kudirin za a yi gyare-gyaren ne da zammar ganin cewa tsaffin sojojin amurka suna samun jinya cikin sauri kuma cikin sauki Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka nan Washington DC Ibrahim ka Almasi Garba ya gabatar. Ranar Litinin 4 ga watan Agusta ake sa ran buɗe taron koli da shugabannin ƙasashen Afirka da matasa daga yankin da kuma shugabannin Amurka za su halarta. Ɗaya daga cikin mahalarta taron share fage ga taron kolin malama a jami'ar Bayero da ke Kano Hajiya Fatima Ibrahim ta ce matsaloli na bambance-bambance kamar kabilanci da sauransu suna daga cikin dalilai da suke hana Najeriya cimma burinta. Ita suna da shi, kuma abu ne wanda zai wahala iya kawo da shi sai dai a ce an iya kokarin yadda za a rage shi. Zato nake idan mutane suka waye ko kuma suka yi karatu suka yi ilimi wannan yakan kore waɗansu dalilai da ke kawo irin waɗannan bambance idan aka duba waɗanda masana suna cewa in kika duba arewaci da kudancin najeriya matsalolinsu iri guda to amma kuma sai a akan ɓata lokaci kan ɗan bambance-bambance da basu taka karasan karya ba to kuma mutane ne da ke ikirarin sun yi karatu me zai sa ilimin su bai iya kore wannan abin da ke zama dungu wajen hana ci gaba eh to kamar yadda na gaya maka ka san aiki bai yiwuwa mutum shi kaɗai dole kana buƙatar haɗin kai al'ummarka kuma kasancewar kila kai kaɗai ka je kai karatun na inda kake ganin ba wannan bambance-bambancen zai yi wahala duk da haka a ce tunda kana buƙatar haɗin kan al'umma su kuma ba haka suke gani ba shi yasa ake samun wannan um, challenge haka eh, aji abin misali da zan baki shine ai kudu kudu galibi za a ce sun yi karatu amma da zarar alal misali an naɗa wani daga arewa zan baki misali da abu da kika sani mai martaba sarkin kano na yanzu lokacin da aka naɗa shi ya zama gwamnan babban bankin najeriya masana ƙwararru daga kudancin najeriya waɗanda suka san harkar tattalin arziki suka ce ai da wata manufa ya zo ana shakkar zuwarsa kuma waɗannan mutane masu karatu ne me ke jawo haka me yasa su da su da shi sarki sanusi da yake yayi karatu wannan fanni ba za a ba shi dama a ga abin da zai yi ba amma tuni tun kafin yayi nisa an fara zaton cewa yana da wata manufa ai da wata ajenda aka zo wata kullalliya ake shirin yi da sauransu to wannan ne ke daurewa mutane kai me zai sa mai ilimi ke yake irin wannan tunani wannan kabilanci ne da gaskiya zai wahala a kauda amma wanda aka dora din shi kuma yana iya yin iya kokarin da zai ya ga cewa ya nuna mutane ba da wata manufa ya zo ban da um, manufar samo ci gaba a inda yake sannan kuma da ƙasa baki daya amma zai wahala a shi an kawo da kabilanci ga baki daya inda mutum yake sai ya samu irin wannan challenge a rayuwa ba a shugabanci ba a dukkanin hulɗa ta kasance cewa za ka yi hulɗa da mutane dole ka samu wannan challenge. Hajiya Fatima Ibrahim daga Jamar Bayero da ke Kano. Jimmai Ali tana tafe da shirin rigakafi kamin nan a shakata da wannan waƙa. Yanzu kuma lokaci ya yi da za ku gyara zama domin a saurari shirin rigakafi tambarin lafiya. Rigakafi tambarin lafiya. Ya rahama ma Allah obangi ka raba mu da ciwon polio. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka musamman ɗiga allurar rigakafin ciwon shan inna da duniya ke ƙoƙarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai barka da ƙoƙari a ci gaba da ƙoƙarin wayarwa iyaye kai domin kai yara rigakafi. Shirin rigakafi tambarin lafiya ya halarci wani taron gangami domin wayarwa iyaye kai game da mahimmancin allurar rigakafi a babban asibitin garin birnin kudu da ke jihar Jigawa. Alhaji Sani Barde shi ne mataimakin darakta lafiya shiyar birnin kudu na gunduma. Ya faɗakar da taron ɗaruruwan mata da suka halarta masu juna biyu da kuma waɗanda ke shayarwa mahimmancin rigakafi. A kamar yadda likita Alan Shehu Sambe ya bayani, a matsayinki na mai juna biyu, kin zo awu, kin sha magani, kin ci abinci, kin samu irin isasshen hutun da ya kamata ki samu. kuma sai Allah ya sa kika ji haihuwa na guda kenan sai kika zo asibiti kika haihu to abin da za a fara yi wa yaron shine a bashi allurar rigakafi wannan duk allurar rigakafin nan da muke ta bayani to daga sannan yaron za a fara bashi wannan allurori na rigakafi to a ɗan jawabi na takaice zan faɗa muku menene ma allurar rigakafin yau da kullum menene amfanin ba wa yaro rigakafi Wace irin illa ce ka iya faruwa idan ba mu baiwa yaranmu allurar rigakafi ba a ƙarshe zan ba ku sako wadda iyayena mata za su sanar da magidantansu to a takaice allurar rigakafi ta yau da kullum wasu magunguna ne masu muhimmanci da nagarta ga kiwon lafiyan yara 'yan shekara ɗaya zuwa shekara biyar domin yi musu garkuwa daga cututtukan da ka iya halakar da su ko ya sa musu wata illa ga rayuwarsu bugu da ƙari ana ba da su ta baki ko ta hanyar allura a asibitocinmu na karkara ko na garuruwanmu kuma haƙƙi ne iyaye su tabbatar kowane yaro an ba shi wannan allurar rigakafi. To ko menene amfanin rigakafin ga yara ƙanana? Amfani na farko shine idan aka yaron ka rigakafi tana kare yara daga kamuwa daga cututtuka masu halaka su ko su yi musu illa. Na biyu shine yaran da suka karɓi cikakken rigakafi jikinsu yana gina garkuwa. Yaran da suka karɓi cikakken rigakafi jikinsu yana gina garkuwa wadda idan kwaya cutar ta zo ba ma za ta bari ya shiga jikin yaron ba. Abu na uku shine walhalu na kashe kuɗi idan kai wa yaron ka rigakafi walhalu na kashe kuɗi suna yin sauƙi kuma suna raguwa. abu na hudu shine ita allurar rigakafin ma kyauta ce mu gane allurar rigakafin ma kyauta ce To kaga wannan shine amfanin yi wa yara rigakafi. Na biyar shine ta hanyar rigakafi ne ake kawar da cututtuka. Idan ban manta ba akwai cuta ta agana mai sa cin zanzana wadda halin yanzu babu. To ta hanyar rigakafi a kawar da wannan cuta. Baya ga fa'idojin da rigakafi ke da shi ga yara, Alhaji Sani Barde ya kuma taɓo illolin rashin amsar rigakafi ga yara ƙanana. Sannan illolin da ka iya faruwa idan ban yi wa ɗana rigakafi ba. wani irin illoli ne ka iya faruwa idan ba kiwa yaron ki ko yarinyar ki riga rigakafi ba sai a saurara illolin shine akwai makanta don Allah ina so ko duk mutumin da yake wurin nan ya danne min idansa da yatsunsa guda biyu a danne idanu duk mutumin da yake wurin nan ya danne idansa ya rufe danne guda biyun za a danne dan Allah makanta tana daɗi wa zai so dan sai makance to a tafi a kai yaro rigakafi sannan akwai kurinta idan ba kai yaron ka zuwa rigakafi ba ko ba ki kai ɗanki ko yarki zuwa rigakafi ba zai iya kamuwa da kurinta ma'ana ya zama kurma sai mu toshe kunnan mu guda biyu mu sa yatsa mummununi mu toshe kunnen mu guda biyu don Allah kowa ya toshe ya ji kurinta tana daɗi a toshe ya ji tana daɗi to idan mutum bai kai yaronsa ba zuwa allurar rigakafi zai iya kamuwa da kurinta sannan akwai shanyewar hannu ko kafa akwai shanyewar hannu ko kafa idan yaron ki ko ɗanki baki kai shi rigakafi ba zai iya kamuwa da wannan illar ta shanyewar hannu ko kafa sannan yaro ma zai iya zama shari shari ko gaula gaula idan yaro bai masa allurar rigakafi ba zai iya zama shari shari ko gaula gaula so kaga ba abu ne mai daɗi ba a ce ɗanka ko yarki ta zama shari shari ko ta zama gaula gaula sannan kuma akwai yawan kashe kuɗi yawan rashin lafiya idan yaro ba masa rigakafi ba yana yawan rashin lafiya to kaga duk wannan illoli ne da ka iya faruwa idan ba mu yi wa mu allurar rigakafi ba A cikin jawabin da mataimakin daraktan ya yi wa taron iyayen mata ya taɓo irin yadda tsarin rigakafi ya kamata ya gudana ɗaya bayan ɗaya. Ina so iyaye mata su san cewa wannan alluran da ake na rigakafi ba rana ɗaya ake ake gama ba. Zan faɗi tsare-tsaren domin a fahimta a riƙe su. Allurorin nan dai mun sa akwai ta tarin TB wadda ake ƙananan yara wadda ake kiranta BCG. Akwai ta rigakafin shan inna wadda muke ce mata OPV. sannan akwai ta cutar hanta to wayannan ana ba da su da zarar an aihu kafin suna lokacin kenan mu riƙe a zuciyarmu da zarar an aihu kafin suna za a yi wannan allurori guda uku yaron yana faɗowa ana wanke shi ana ɗiga masa allura ana masa wannan allurori mu fahimci wannan sannan za a sake dawo da shi da zarar an yi kwana arba'in shi ma akwai allura ta shan inna da ta ciwon hanta da ta kuma sankarau da ta riƙe haƙora shi wannan da zarar an yi arba'in da zarar an aihu kafin suna an masa allura da zarar an yi arba'in a dawo a sake masa wannan allurori guda uku sannan sati hudu bayan wannan kwana arba'in din sati hudu bayan kwana arba'in za a sake dawo da wannan yaro a kawo mana shi za mu sake masa allura sannan bayan wani sati hudu bayan wani sati hudu sai a dawo da shi shi ma akwai allurar rigakafin shan inna da ta cutar ciwon hanta da sarki haƙora da makarau a haɗe wadda muke ce mata fenta shine za mu haɗa ba yaron a ƙarshe da zarar jariri ya cika wata tara da zarar jariri ya cika wata tara sai a dawo da shi mu bashi allurar rigakafin kyanda kowa ya kyanda tana sa yaran mu hakiya tana makantar da su tana kurmantar da su to da zarar jaririnki ko jaririya ta cika wata tara sai a dawo a bashi wannan allurar rigakafi daga ƙarshe alhaji sani ya baiwa magidanta shawarwari kamar haka saƙon da nake so in bayar ga al'umma shine mazaje mu mazaje da muke wannan wuri da ma inda ba zo wannan wuri ba yana da muhimmanci mu ba wa matanmu dawwamamman izini mu ba su dawwamamman izini abin da ake nufi da dawwamamman izini daga kinji mai gari ya sa an yi kwar allurar rigakafi to dama mai gidanki ya baki dawwamamman izini kawai sai ki ɗau hijabinki ki fita ki kai yaranki a musu rigakafi ko ya baki dawwamamman izini zuwa awu to wannan shine muke kira wadda mazaje za mu ba da izini ga matanmu sannan sako na biyu shine wannan allurar rigakafi da ake yi ba ta da wata illa in ma ba mamanta a baya ba an yi caccake an yi allurar lamba duk wanda yake wannan wurin nan wata illa an masa an masa caccake an masa lamba kuma gashi muna raye muna auren mata muna haihuwa wata illa ta mana to wayannan rigakafi ina so in ba da wannan sako ba su da wata illa sannan sako na uku shi wannan allurar rigakafin haƙƙi ne ga yaro ya zama wajibi ya zama dole haƙƙi ne ga yaro ka bashi wannan rigakafi idan yaron kama ba kai masa rigakafi ba ya girma ya gamu da wata illa in ya ga dama za iya kai kotu ma me yasa ba kai ba ka bashi allurar rigakafi ba ya kafarsa ta shanye kwanansa ya shanye sannan abu na ƙarshe a idan muka yi wa yara rigakafi insha Allah sun tsira idan muka yi wa yara rigakafi insha Allah sun tsira. Salamu alaikum. Amma wa alaikum salam. sannu ku Eh barka dai. Eh sani dai. Don Allah gidajen ku na nan kusa ne muna so mu diga ma yaran ku alluran polio. Ai ko da na lantaki. Ba Wa zai ba da ɗan eh, dan shi a polio Allah ya kyauta. Saurara ka ji. Ai ita wannan lokaci bai yi wannan allura da ake yi harka ce wadda za ta sa yaran ka su tashi cikin kusasshiyar lafiya babu wani ciwo da zai kama su wanda za ka ga mutane suna nuna dewa kamar alkaki. Kai dai dan kaga Allah bai maka maran haihuwa ba ana da yara sosai kuwa to ba da su mana saurara ga sunan ma sun dawo kaga sunan da ƴaƴana da 'ya'yan gidan malam mu ku tashi kuma mutane guri to kai ina yaran naka suna nan a gida ko kofar gida ba mai iya zuwa sakamakon mene saboda ba su da lafiya kaga rashin yi ma ƴaƴanka allurar rigakafi ne dan haka ka ga kai ɗaya gurgu ne ɗaya ya shanye hannun shi ba da an yi masa allurar polio da duk haka bai faru ba polio ta kawo haka suka zama gurawa an masu me polio za mu je gidan ma Tun da ka gane gaskiya to yi mun kwatancen gidan. Ba ma kwatance wuce mu tafi zo mu je. Kin gama ki zagaye wata gidana. Da kaina zan rako ta. Ya rahama ma Allah ubangi ka mu da ciwon polio. To abin da ya sa waka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. Waye muke kira, ku ba da ku ga likita. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Halin yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Sunana ɗan Ɗanyarwa Barbarejo daga Accra, Ghana. Ko shakka babu za mu iya cewa naira miliyan ɗari da shugaba jonathan ya baiwa iyayen 'yan matan chibok tankar biyan sadakin auren 'ya'yansu ne da 'yan boko haram suka sace don haka yanzu ni kira na ga 'yan kungiyar back yan kungiyar back our guest nan kawai shine su shafa wa kansu lafiya su daina zanga-zanga domin kuwa aure jonathan ya riga ya halatta shi na gode dan yarbawa ne daga barbar a siku dan yarbawa barbar daga accra ghana Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello karamar hukumar don jihar Taraba shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina kira ga ainihin yan majalisar dokoki na jihohin Najeriya matsalan Adamawa da Nasarawa. Wanda yanzu Adamawa ta kammala suke so, Nasarawa ma tana kan hanya. Ga manna san cewa talakawa suka zaɓe su. Kuma duk wani muhawarar zai shafi a majalisar kamata ya dawo ga talakan suka zaɓe su rikici za a yi su su gaban kansu. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala malamadurin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga gwamnoninmu na Arewa da 'yan majalisar wakilai da na dattijai waɗanda suke wakiltar arewacin ƙasar nan da manyan malamai da 'yan siyasa masu faɗa a ji da su duba halin da arewacin najeriya ike ciki yau an wayi gari masu mulki mulkin da suke yi suke samun kuɗi shine a gabansu ba halin da talakawan suke ciki ba domin bai kamata a ce wannan matsala ko hali da arewa ta shiga ciki ba wasu waɗanda ake ga masu faɗa a jini yau sun yi watsi da wannan al'amari ana ta kashe al'umma ba ji ba gani babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali to saboda haka ina janyo hankalinsu kada su yadda su ɗauki mulkin da suke yi shine ya zo musu alheri game da halin da talakawan suke ciki ubangiji allah ka ba mu zaman lafiya arewacin najeriya allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala da arewa ta shiga ciki assalamu alaikum murya amurka mai magana baban gida daga unguwar sheka a Kano Daba nigeria To ra'ayin da nake so na bayar muryar Amurka a gaskiya ina so in bada ra'ayina akan wannan harbe-harbe da mawamai da suke tashi a nigeria. Don girman Allah don la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don Allah don annabi alfarma annabi don Allah don annabi da a yi haƙuri a sulhunta a kawo zaman lafiya a nigeria. domin wallahi jama'ar da ake kashewa ba sa ji ba sa gani ba su san hawa ba su san sauka ba sai a dinga daukar rayukan da ba san komai ba don allah don annaba a kawo karshen wannan zubar da jini da kashe-kashe da ake fama da shi na gode murya amurka da fatan kun yi sallah lafiya ina gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka mai magana baban gida daga unguwar sheka a kanan dabo nigeria To ma da lama saro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Laraba ta yi Allah wadai da harin da aka kai kan wata makarantar kuma ta da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da ita a Gaza, inda aka kashe mutane akalla sha biyar aka kuma raunata wasu sama da ɗari. mai magana da yawun fajar ta white house benedict mihan ta ce amurka ta yi matukar kaduwa ganin yadda dubban falisina wanda aka kuro su daga gidajensu suka kasa samun tsira a mafakar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe masu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa akalla ba amurke guda ya mutu a najeriya sanadiyar cutar ebola ba amurken ya kamu da cutar ta ebola ce daga liberia to amma ba a tabbatar da lokacin da ya mutu ɗin ba wannan labarin na jiya laraba ya zo ne a daidai lokacin da hukumar bayar da agaji ta amurka ke ba da sanarwar shirin janye ma'aikatanta daga liberia da sierra leone da gini saboda yaduwar cutar ta ebola rasha ta hana shigo da duk wani ɗanyen kayan gona daga ƙasar poland tun daga jiya laraba kwana guda bayan da kungiyar tarayyar turai da amurka suka kakaba ma rashar sabbin takunkumai masu tsanani saboda rawar da take takawa a rikicin ukraine rasha ta kuma yi gargaɗin cewa za ta faɗaɗa wannan hanin ya shafi ɗaukacin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar turai su 28 wanda ga dukkan alamu martani ne na tsauraran eh, takunkumin da amurka da ƙungiyar tarayyar ta turai suka sanar da ƙaƙaba musu suma rasha koriya ta arewa ta harba ƙarin makamai hudu masu gajeren zango cikin teku waɗanda su ne na baya-bayan nan a jerin makamai masu linzami da atilare da take gwada su ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makamai biyu da safiyar jiya laraba biyu kuma da yamma daga wani wurin da ke arewa maso gabashin pyongyang har yanzu dai ba a san kowane irin makami ne ta harba ɗin ba. To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. kamun nan a madadin Ibrahim ka almasi garba da Cuba da Diodo ne wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya riƙa masa a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.